lalle eh, alhaji in yi da haji ba abin da yake so sai gida sai in za ya tawa ya tunkari ɗakin nan kuma ya zanka dibi kamar ya tsaya wurin kai su lalle gwamnatinku ita take kulawa daga nan na ku ɗauka ku kai kuma akwai abin da eh, gwamnatin saudiya take badawa kowane jirgi akwai eh, ranar da za a sabka a karfe nawa yake sabka kuma abin nan na ƙasashe da ƙasashe ne kuma su mutanen eh, saudiya sun rigai sun hiddo dokarsu a kan cewa su a san su ba su son alhajin da za a yi kwana arba'in da biyar a cikin ƙasarsu kenan lokacin da suke ba da izini na a kai alhazai kuma a maido su maido su din nan duk kamfanin da ya kai alhazai ƙasar saudiya tana tambaye shi in alhaji dubu biyar ka kai in dubu goma ka kai kudin alhazai dubu goma sai ta amshe su in dubu biyar ne na nijar sai ta amshe su ta rike saboda komawa ba problem ba ne ba ga mai jirgi kudin nan sai an ajiye masaudiya saboda in ka makara kai ba ka maido su ba a lokacin da suka bada su za su sa jirgi su maido su akwai kudi wurinsu su da suka amsa garanti wanda za su mai da wuri. Kenan wannan na nufin ba wata damuwa wajen dawowar alhazai gida bayan kammala aikin hajji. Ko kaɗan da babu wani damuwa. Eh, Ethiopian ta maido mutane to, eh Flyness ta maido mutane to, Umax Air ta maido mutane to, kuɗin wannan maido su da ya ja murara. Ba za a maida damu musu sai an tabbatar da mun kai alhaji dubu biyar da ɗari da ishirin da hudu. kuma mun maido su nan wurin a lokacin da sai a to ga kudin ku da kuka aji akwai waɗanda ke da shakku kan eh, tsarin jadawalin naku kamfanin na max air waɗanda ma rahotanni na cewa sun yi zanga-zanga a ofishin hukumar alhazai ta ƙasa ko a can saudiya alhaji yaya kaga alhajin da ya ta yi aikin haji a ce yana zanga-zanga a ƙasar saudiya wa kake ma allah ne ya kai ka a lokaci kaza allah za a maido ka a lokaci kaza wani kamfani ya ce sha uku yana wara wani ishirin yake wara mu sha takwas ga wata aka mu. program din nan gwamnatin saudiya da masu aikin jirage babu wanda bai sani shi ba yanzu a yanzu kenan alashi akwai yiwuwar um, kamfanin ku na max air ya fara maido da alhazan nishar eh, kafin ranar da ka faɗi ta takwas ga watan yuli na ce maka ai program ne amma sai sun bude waɗansu sun ta hutu sun ce ba mu buɗe hili jirgin mu ba kuma an mun buɗe akwai wa'anda suka yi kwana ishirin suna jira kenan ba za a bar su ba su yi wata biyu sai an wada ɗauko su bayanin da za mu ma alhazai guda ɗaya ne kowa ya kwantar da hankalin shi daga yadda takardar na in suka buɗe mutanen saudiya yadda suka rubuta shi a wannan lokaci kwana guda ba za mu ƙarawa ba dole sai mu ɗauko alazai mu maido su